يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يؤمن الله ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na 193 littafin bulugun maram na ibn muna cikin kitabul hajji babi na hudu shine babul ihram wa ma ya ta'allaku bihi kuma za mu yi kokarin karanta hadisi na goma sha biyu zuwa hadisi na goma sha hudu insha Allah ta'ala waɗannan hadisan guda uku hadisi na goma sha biyu a wannan babin zuwa hadisi na goma sha uku sha hudu suna magana ne akan haramin makka da madina matsayin haramin makka da kuma haramin madina ibn al-qayyim al-jawziyya littafin madarijin الصالحين a mujallar na نصب عند أكو ya فصر kalma ta alhurma لأجن في دهرني da harami مكة cewa makka مدينة da تنا دهرني ma duk mutumin da zai tafi makka da madina wajibi ne a kansa ya san abin da ake nufi da harami saboda waɗannan garuruwa guda biyu suna da harami ibn qayyim jawziya ce asali al-hurma ma wajaba al-qiyam bihi wa haruma at-tafriq fihi da ake nufi da harami shine da ya wajaba a kiyaye shi abin da ya wajaba a tsare shi a lura da shi abin da aka haramta wasa da shi ko kuma tozarta shi saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya daraja wannan abin ya ba shi kima akwai ayoyi a cikin alkur'ani waɗanda suke tabbatar mana lallai akwai wasu abubuwa waɗanda Allah maɗaukaki ya ba su wato alhurma kamar misali ayata talatin ta suratul hajji Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa zalika wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu inda rabbih wanda yake girmama hurumomi na Allah to wannan alkhairi ne gare shi a wajen Allah mahaliccinsa wato alkhairi ne gare ka ta zama kana daraja hurumi na Allah subhanahu wa ta'ala hurumin Allah ko ba guda ɗaya ba ne wannan dalilin ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hurumatillah wanda yake girmama hurmomi na Allah subhanahu wa ta'ala to girmama su yana zama alkhairi gare shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ibn qayyim jawziya ya ba da misali da wannan aya ta 30 ta suratul hajj don ya tabbatar lallai Allah subhanahu wa ta'ala yana da hurumi akwai wasu abubuwa da aka sanya ma hurumi to kamar menene malamai sun yi ta bayani dangane da iyakar hurumi ya ce wa sawabu annal hurumati ta'umu hadha kullahu hurumi yana game duk wata dokar da Allah subhanahu wata'ala ya tsara da aka ce huruma hurumatillah yace jam'u huruma wa hiya ma yajibu ihtiramku duk abinda ya zama wajibi ne musulmi ya daraja shi wajibi ne musulmi ya daraja wannan abin to abin nan ana kiransa hurumi wa hibbuhu min al-huquq tana yiwa ya shafi hakkoki wal ashkhas wal azmina wal amakin hurumin Allah yakan shafi wasu lokuta hurumin Allah yakan shafi wasu mutane hurumin Allah yakan shafi wasu gurare misalin guraren da ake samun hurumi wato shine makka da kuma madina domin haka ibn al-qayyim yace fa ta'zimuha tawfiyatuha haqqaha wa hibbuha min al-ibaha idan aka ce a tsare hurumin Allah shine a ba wannan gurin hakkinsa na girmamawa a tsare shi kada a tozarta shi idan mutum yana daraja hurumin Allah to yana daɗa samun alkhairi a wajen Allah subhanahu wata'ala saboda haka makka da majina suna da hurumi wajibi ne musulmi ya san da wannan idan mutum ya tozarta hurumin Allah babu shakka yana aikata laifi mai girman gaske a cikin lisanin arab mujallar na hudu shafi na inda biyar inda malami yake fassara kalma ta hurumi ya kawo bayanin ɗaya daga cikin masana harshen larabci na zamanin farko shi ne al'imam muhammad bin ahmad al'azhari ya ce alharamu asali idan aka ce harami ga makka ala ala hududu حدوده bilmanar القديمة wallafi bayyana Khalilu khalilullahi alaihi salam zamanin annabi ibrahim alaihi salam zamanin annabi ibrahim alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala da ya turo shi Allah ya gaya masa iyakokin hurumi na makka ya ce ka je ka sa alama saboda ka sai annabi ibrahim alaihi salam ya taho ya dinga sa alamomi gabas da yamma kudu da arewa da makka a lokacin babu kowa amma ya bi dokar Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya waɗannan iyakoki na hurumin makka yani mashairaha wa kanat quraish ta'rifuha fil jahiliya tun kafin Allah ya bawa annabinsa manzanci sallallahu alaihi wasallam larabawa quraishawa mutanen makka suna sane da cewar makka tana da hurumi kuma suna sane da cewar akwai iyakoki na wannan hurumin kuma sun san inda iyakokin suke larabawa duk sun sani kafin ma zuwan addinin musulunci wato kafin Allah ya bawa annabinsa sallallahu alaihi wa sallam manzanci li'annahum kanu sukan al-haram saboda qurayshawa suna zama a makka wa ya'lamuna anna ma duna al-manar ila makka min al-haram daga iyakar da annabi ibrahim alaihi salam ya saka zuwa garin makka zuwa jikin ɗakin ka'aba wannan shi ake kira harami daga jikin ɗakin ka'aba gabas da yamma kudu da arewa akwai inda annabi ibrahim ya sanya iyaka to tun daga jikin ka'aba har zuwa ga wannan iyaka ana kiransa alharam wa ma a laysa min alharam amma daga iyakar annabi ibrahim alayhi salam abin da yi gaba ba haraji bane al-imam al-azhari yace wa lamma ba'atha Allahu azza wajen jalla muhammadan a lokacin da Allah ya aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mamma Allah da ya taho lokacin da ya zo aikin hajjinsa na ban kwana, ana arfa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mu quraishawa yani aqarra quraishan ala ma arafuhu min zalika ya tabbatar musu abinda suka riga suka sani na iyakokin harami wanda annabi ibrahim alaihi salam ya sanya wato kaga manzo Allah yayi gyare-gyare game da aikin haji wanda dama can larabawa suke yi amma dangane da iyakar harami na makka annabi sallallahu alaihi wa wasallam bai gyara ba manzo Allah ce ma larabawa iyakokin da kuka sani din nan su ne dai har yanzu babu canji hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 1919 in ka duba al-mawsu'atul fiqhiyya al-kuwaitiyya mujallad na 17 shafin 185 kamar yanzu ma abu ne mai sauki saboda hukuma ta saudiya ta sanya manyan wato alluna ta sanya manyan alluna waɗanda suke nuna maka ga iyakar harin ta kowace nahiya gabas da yamma kudu da arewa da dakin ka'aba an sanya alama wanda an rubuta nan ne iyakar haramin makka da waɗannan hajjitai guda uku ibn hajjar ya kawo su a cikin bulughul maram saboda ya tabbatar maka wata doka ta Allah subhanahu wata'ala wanda duk mutumin da zai tafi aikin haji wajibi ne ya san da ita tana yiwuwa ka dauka bata shafi ibadar aikin haji ba amma ai ba a yin aikin haji face a makka sannan kuma ana tafiya ziyara madina birnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda zaka je makka zaka zauna a makka zaka je madina ya kamata ka san akwai hurumi madina tana da harami makka tana da harami ce sa kake ji ana cewa masallacin harami masallacin harami wannan ba laifi ba ne babu shakka masallatai ne waɗanda suke cikin harami wanda ya tabbata a cikin alkur'ani da kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to mu ci gaba wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karɓi hadisin daga abu hurairu allah ya kara masa yarda kala abu huraira ya ce lamma fataha Allahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam makkata a lokacin da Allah ya ba da nasara ga manzonsa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa manzonsa nasarar makka idan aka ce an ba wa annabi nasarar makka makka ta zama ta musulmi kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi nas sai manzon Allah ya miƙe cikin mutane ya yi hudu ba a lokacin da Allah ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam nasarar makka manzon Allah ya yi hudu ba fa hamidallahu wa asna alai manzon Allah ya yi godiya ga Allah ya yabo gare shi ثم قال صنع النبي صلى الله عليه وسلم يجي إن الله حبث عن مكة fila lallai Allah subhanahu ta'ala ya tsare giwa ba ta sami isowa garin makka ba وسلط عليها رسوله والمؤمنين kuma Allah ya rinjayar da manzonsa a kan makka da masu imani Allah ya rinjayar da manzonsa da kuma masu imani a kan garin makka in ka duba littafin minhajji sunnatin nabawiyya na ibn taimiyya a mujallar na hudu shafin dari hudu da shirin da takwas malamai ma da yawa sun faɗi haka cewa إن مكة فتحت باتفاق الناس في شهر رمضان سنة ثمان من الهجرة الله يرضى وأن نبي نصر مكة فوتها رمضان هجرنا لشكرة تفت عند يرجع النبي صلى الله عليه وسلم يبر دنيا بيوت شكرة أكبر الله يباش نصر مكة مكة تزمى بالنمو سبني شكين وتها رمضان ya ce bittifakin nasa wannan babu sabani a kai babu sabani a kan haka tun malaman tarihi sun tabbatar da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin makka kamar yadda al'imamu malik yake faɗa ya ce iftitihat makka fi tis'ashara yawman mai ramadan wata ramadan yana da kwana goma sha tara a shekara ta takwas daga hijira Allah ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam nasarar garin makka a lokacin da manzon Allah ya shigo makka ya shigo da mutane dubu goma akwai littafan tarihi da suke cewa mutanen da suke tare da manzon Allah a lokacin da aka yi nasarar makka sun kai mutum dubu goma sha biyu fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nasarar makka me ya kamata ya yi da baki da yan gari suna bukatan su ji jawabin manzon Allah sallallahu alaihi abinda annabi sallallahu alaihi ya gaya wa mutane shine abinda Abu Hurairah yake fada cikin wannan hadisi da farko dai manzo Allah yake yace wa mutane ku sani Allah ya tsare giwa bai bar giwa ta isa garin Makka ba amma ya ba manzonsa da masu imani iko ya ba su rinjaye akan garin Makka sun samu nasara amma giwa ba ta samu nasarar shiga makka ba mazan Allah da masu imani sun samu nasarar shiga makka in ka dubi sharhin wannan hadisin cikin fathul bari juzi na farko shafi na 48 ibn hajar yana cewa al-muradu bi habsil fili mazan Allah ya ce Allah ya tsare giwa bai bar giwa ta isa garin makka ba wato yana nufin waɗanda suke tare da wannan giwan ai ba giwa ce kawai ta zo da nufin ta rusa ka'aba akwai waɗanda suke tare da giwan ahlul fili wa ashara bi zalika ila al-qissati al labari wanda ya shahara na mutanen habasha fi gazuhin makka wa ma'ahum al lokacin da suka kulla niyyar za su yaki makka suna tare da giwa fa mana'aha Allahu minhum Allah ya hana su isowa garin makka wa sallafa alaihim at-tayr Allah subhanahu wa ta'ala ya turo musu wasu tsuntsaye kungu kungu waɗanda suka hallaka su ma'a kauni ahli makka idza ka kanu kuffara abin la'akari a nan shine a lokacin da kafirai suka yi nufin za su rusa ka'aba a wannan lokacin ma gaba ɗaya mutanen makka kafirai ne ibn hajar ya ce ma'a kauni ahli makka ta idza ka kanu kuffara فهرمة أهلها بعد الإسلام آكدوا idan Allah zai tsare garin makka a lokacin da makka babu musulmi a cikinta ta samu hurumi to me zaton ka game da hurumin makka kuma bayan musulunci ya tabbata a garin wato ya ce wannan abin lura ne gare ta. lakin da kasuwan nabi sallallahu alaihi wasallama iyaha ya da manzon Allah ya yi wa garin makka maksusun biha ala zahiri hadal hadith wa gairihi wanda wannan kamar wata dama ce da Allah ya kebe ta ga annabinsa sallallahu alaihi wasallam wanda labarin mutanen da suka yi kokarin rusa ka'aba a zamanin jahiliya labari ne shahararre kamar yadda ibn hajar ya faɗa in ka duba littafan tarihi kamar albidaya ta wani haya mujalla na uku shafin 139 littafan tarihi kusan duka sun yi magana a kai amma babban abin lura a kai kamar eh, dangane da wannan labari shine kasancewar yana da muhimmanci Allah ya saukar da sura musamman suratul fil alam kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil dalilin waɗannan mutane suka yi kokarin su rusa Ka'aba daga cikin littafan tafsirai waɗanda suke da muhimmancin gaske akwai tafsirin a Sheikh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi tafsirin Sheikh Muhammad Jamiluddin Al-Qasim ana kiransa mahasin والله wallahi yana cikin littafin ما mafi daraja musamman ga wanda ke son ya san sunnar manzon Allah musamman ga wanda ke son ya ga yanda ake martani ga masu bid'a da batattu idan ya samu tafsirin nan to an gama saboda malamin duk gaban da aka samu zai yi raddi ga bid'a da kuma waɗanda suka yi riki tafarki na bata to ba zai wasa da shi ba yayi magana akan abubuwa kamar guda biyar a cikin tafsirinsa yana fassara suratul fil yace na farko kana sabab alladhi min ajlihi halat uqubatullahi ta'ala li ashabil fil dalilin da yasa Allah ya saukar da uquba ga waɗanda suka zo da giwa da nufin su rusa ka'aba abrahatul ashram alhabashi bi jundihi ma alfil ala baitullahi alharam li taqridihi abrahatul abrahatul ya taho da rundunar sa tare da giwa da nufin zai rusa kaaba wa waqi'atul fil yana cewa wannan labarin na cewar an taɓa yunkurin a rusa kaaba a zamanin jahiliya fi zatiha ma'rufa mutawatiratun riwaya labari ne sananne wanda ya fi karfin a karyata shi hatta innahu ja'aluha mabda'a tarihin yuhaddiduna bihi awqatan hawadith har ma a zamanin jahiliya larabawa suna amfani da wannan lokaci wanda abrahatul ashar ya zo da giwa zai kokarin rusa ka'aba sai aka dauke shi a matsayin farkon tarihi saboda ka sai a ce wani an haife shi bayan shekarar giwa wato bayan wato da aka yi mutanen da suka zo da giwa da shekara ɗaya ko biyu sun mai da shi zama masomin tarihi gare su ya ce babu shakka abu ne wanda abu na farko ya ce wajibi ne ka sani wannan tabbas ya auku wanda shi ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa mutanen makka a matsayin yana tunatar da su wata ni'imar Allah inna Allah habasa an makka talfila Allah ya tsare giwa bai batta ta iso garin makka ba bare ta rusa ka'aba abu na farko da manzon Allah ya gaya wa mutanen makka kaga wannan abu ne wanda manzon Allah ya tabbatar abin ya auku baya ga cewar Allah ya saukar da sura guda ta alkur'ani tana tabbatar da wannan din yace saboda haka anan babu ko shakka an taba samun lokaci da wasu suka yi yunkurin rusa ka'aba tun a zamanin jahiliya Allah bai ba su iko ba abu na biyu Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi ya yace inna ma ubifa amrul qissa ila al-fil washtuhirat bihi me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya tsare makka daga giwa maimakon yace waɗanda suka zo da giwa da nufin rusa ka'aba saboda a zamanin jahiliya manyan sarakuna suna amfani da giwa saboda rusa gini kamar yadda kasa yanzu ana iya amfani da wani alatu daban wanda za a rusa gini a zamanin jahiliya da giwa suke tafiya dan ana so a rusa gini tunda giwa tana da karfi abu ne mai sauki saboda ka ya zo da nufin zai rusa ka'aba sai taho da wannan giwa wannan dalilin ya sa giwar ta zama muhimmin abu dangane da labarin abin da suka yi nufin ba ya ce na uku kifatu a sabin fili mashura wa waƙatuhun ƙariba min ahdin rasu abin ya auku ne kusa da bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وهي إحدى آيات الله وأثر من سخطه على من اجترى عليه بحد حرمته Allah subhanahu wa ta'ala yana hallaka su ba a dade ba a Allah ya sai Allah wato ya aiko annabi sallallahu alaihi wannan sai ya nuna babban misali ne ga wanda ya yi yunkurin ya tozarta hurumin Allah babban misali ga wanda ya yi yunkurin ya tozarta hurumin Allah kamar yadda ibn hajar shi ma ya faɗa cikin fathul bari idan Allah ya sanya hurumi kai kokarin tsara wannan hurumi kar ka yadda kai nufin tozarta shi don Allah zai iya halaka mutum a dalilin haka na hudu <clears throat> shine magana da al-Imam Mawardi ya faɗa a tarihi yana bayani game da abin da ya auku ya ce lamma da na maulidu rasulillah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da haihuwar manzon Allah lokacinta ya kusa an kusa a haifi annabi sallallahu alaihi wasallam ta kafarat ayatu nubuwatihi wa zaharat wa zaharat ayatu barakati <clears throat> alamomin bayyanar manzon Allah sai suna ta bayyana Haka nan, wato albarkan da Allah subhanahu wataala ya sanya mu bayyana tasa yana daga cikin misali fa kana min a'zamiha sha'nan wa abhariha burhanan wa ashariha ayanan wa bayanan afabulfi babban abin da malamai duka suka yadda da shi wato shi ne yana daga alamar bayyanar manzon Allah hallaka waɗannan mutane da suka yunkurin rusa Ka'aba li'annahu da ba'da ba'da 50 yawman min nasib bayan Allah ya hallaka su da kwanaki 50 sai aka haifi Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya halaka su bai ba su damar su rusa ka'aba din ba an samu kwanaki hamsin sai aka yi manzon Allah me yake nuna maka fakanat ayatu fi zalika min wajhayn wannan aya ce ga annabi ta fuskoki guda biyu na daya <clears throat> annahum law zafiru la sabaw wa taraku <clears throat> da Allah ya ba su dama sun iya rusa ka'aba me zai faru kasan idan yaki ya ci gari tabbas mutanen da suke wannan garin za a kama sun zama fursunonin yaki za a kama iyayen manzon Allah kenan a tahi da su sun zama fursunoni <clears throat> sai Allah ya tsare bai ba da damar ma a shigo makaɗin ba bare a rusa ka'abar bare a kama iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam bare manzon Allah ya tashi a ƙarƙashin bautan wani sai Allah ya tsare wannan kaga sai ya zama mu'jiza ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa ahlakahum Allah ta'ala li siyanati rasulihi ay yajri alaihi sabiyu hamlan wa walida Allah bai yadda a riki manzo a matsayin fursuna yana ciki kafin a haife shi ba Allah bai yarda a riki manzo a matsayin bawa a bayan an haife shi ba saboda ka sai Allah ya tsare giwan bai bata ta shigo ba sannan mu'jiza ta biyu shine annahu lam yakul li quraish min at-ta'alluhi ma yastahiquna min dafi asabil fili anhum kamar yanda ibnu hajar ya fada a lokacin da abrahatul ashram yayi kokarin rusa ka'aba ma kauni ahlin makka idza ka kanu kufara mutanen makka kafirai ne al-imam mawardi shi ma haka ya fada yace Allah subhanahu wa ta'ala ya halaka mutanen da suka yi yunkurin rusa ka'aba duk da cewar a makka ana shirka da shi ana shirka da Allah subhanahu wa ta'ala ana bautan gumaka walakin lima rada Allah ta'ala min zuhuril islam ta'sisan lin nubuwa wa ta'ziman lil ka'aba amma idan Allah ya bari aka rusa ka'aban me zai faru tunda Allah ya tsara haihuwar manzon Allah ta kusa idan manzon Allah ka haife shi ya kai shekaru 40 Allah zai ba shi manzanci mazan Allah zai dawo ya kafa shari'a a garin makka ka'aba yana daga cikin wurin da za a yi ibada to idan Allah ya kyale aka rusa ka'aba kaga kamar an samu cikas kenan ga aikin da ya yi nufin zai tabbatar wa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah zai taho zai karanta da mu aikin haji aikin hajin nan dole sai ka je makka zai karanta da mu alƙiblar mutasalla ka'aba wa mantikan lilhajji wuraren aikin haji gaba ɗaya suna makka idan ya bari aka tozarta ka'aba to wannan ibada za ta yi wahala a same cikin sauki saboda aka sai Allah ya tsare garin makka bai bari wannan giwar ta tafi ta rusa ba ya zama mu'ujiza ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta fuskoki biyu mu'ujiza ga manzon Allah na farko Allah bai yarda a kama annabi a bautar da shi kafin ma a haife shi ba Allah bai yarda a kama annabi sallallahu alaihi wasallam a bautar da shi bayan haihuwarsa ba sannan na biyu Allah bai yarda a samu cikas ga da'awar manzonsa ba saboda haka sai ya gyara gurin wanda ya nufin zuwa ya rusa ka'aba Allah ya halaka shi saboda haka manzon Allah yana yana samun manzanci sai ya hida addinin musulunci cikin sauki kaga mu'jiza ce gare ta fuskokin nan guda biyu to abu na biyar shine wani abin mamaki shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> wato Allah ya hana shi shigowa makka wannan karon ne Allah ya ba shi damar ya shiga makka akwai hadisin al-Imam bukhari wanda yana kitabu shuru babu shurut fil jihad yana eh, wato cewar inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma aballa yawm al kamar yanda muka sani a watan zulqa'ida a shekara ta shida daga hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya taba yunkurin ya zo yayi umura daga madina ya taho da mutane 1400 a shekara ta shida daga hijira a watan zulqa'ida manzon Allah ya taso da nufin zai zo yayi umra bai zo da nufin zai yi aiki haji ba yana tahowa da shi da sahabbansa har sai da ya zamanto idan ka san makka dutsen da ke sama da makka din nan manzon Allah ya iso gare shi hanyar da za ta ratsa wannan dutsen wanda in ya gama gangarawa zai bullo ka'aba ne kawai yani al-saniya allati ta bihi ala quraish manzo Allah yana isowa wannan hanyar matsatsin duwatsu sai raƙumi taguwar manzo Allah ya ta durkusa ga sahabbai 1400 suna tare da shi barakan na kasu taguwar manzon Allah ta durkusa ta kin ta ki tafiya fa fajaruha su sahabbai suna taima taguwar tsawa saboda an yi kusa a yi wa mutanen makka ba zata da zaran manzon Allah ya gangaro to an gama sai Allah ya hana sai wannan taguwar ta durkusa suka yi ta tsawa fa alaha tana ce sai sahabbai suna cewa kala atil kaswa yadda ake kiran taguwar annabi sallallahu alaihi wasallam alqaswa ce ai taguwar manzon Allah kuma ta gaza domin dabba kaman kaman taguwa haka raƙumi ana samun lokacin da take gazawa idan tafiya ta yi yawa gare ta sai gaba ɗaya ta tsaya take yin tafiya shi ne suka ce ai ta gaza ne wato ta gaji ita wannan taguwar manzon Allah ta gaji sai manzon Allah ya ce la ma khalaqatil aswa in eh, qaswa'u taguwan nan ba ta gaza ba wa ma za ka laha hulkin kuma ba halin ta bari wato bai dace da ita ba ba al'adar ta bari wannan taguwar ba mai irin gazawar ba ne don tafiyar da muka yi tsakanin madina zuwa maka bai sa ce ta gaza ba amma ku sani walakin habasa ha habisul fili wanda ya tsara taguwan nan ya hana ta mu gangara makka shine wanda ya tsara giwan nan da ya hana ta isowa garin makka wanda mazan Allah da kansa ya faɗa kaga shi kansa kenan Allah ya taɓa tsarewa ya hana shi shigowa maka domin lokacin shigowan bai yi ba wannan ya auku a shekara ta shida daga hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ka duba an-nihayat fi garib hadith na ibn al-asir yana magana akan ah, misalin wato tsarewar da Allah yayi wa taguwar annabi sallallahu alaihi wa sallam yace anna eh, yani anna habasa naqatan nabiyyi lamma wasala ila hudaybiya a lokacin da annabi ya iso hudaybiya Allah ya tsare taguwarsa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce yana kan taguwar ta ki tafiya sai manzon Allah ya ce na rantsa da Allah ni manufata daban ce da manufar waɗanda suka zo da wancan giwa waɗanda suka zo da wancan giwa sun zo tozar ta hurumin makka ni kuwa na zo daraja hurumin makka ne duk wani sharaɗi da mutanen maka za su bani na daraja wannan garin maka wallahi zan ɗauka manzo Allah yana gama faɗa sai taguwar ta miƙe taguwar tana miƙewa sai manzo Allah ya ki shiga maka sai ya juya saboda haka dalilin sansani a ke na wanda shekaran ba a samu damar shigowa makka din ba li'annahu arada an yarkula makka bil muslimin Allah ya riga ya sani lokacin fathu makka bai ba idan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shigo garin makka wannan lokacin fa'idar da za a samu ba za ta kai fa'idar da aka samu a lokacin da aka yi fatu makka ba shekara ta takwas kaga bai wuce shekara biyu ba da wannan umra din sai Allah ya bashi nasara game da garin makka mu ci gaba da hadisi annabi sallallahu alaihi wa wasallam yace inna allaha habata an makkata fila lalle Allah ya tsare giwa bai ba ta damar isa garin makka ba bare ta rusa ka'aba wa sallata alaiha rasulahu wal mu'minin kuma Allah ya rinjayar da manzonsa da masu imani akan garin makka to sai annabi sallallahu alaihi sallam ya kira wa mutane yace musu karku ga cewar Allah ya bani rinjaye har na iya cin garin nan da yaki wa innaha lam tahilla li ahadin kana qabli Allah bai taba halarta yaƙi ga wani mutum kafin ni ba Allah bai taɓa halarta yaƙin garin makka yaƙar garin makka ga wani mutum kafin ni ba shi kan annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya halarta masa yaƙi garin makka me ya dalili saboda shi zai gyara garin ne amma waɗanda su za su taho da nufin yaƙi akasari manufarsu ba gyara gari bane ba ta shi ne shi manzo Allah ya taho ne ya gyara ainihi garin da annabi Ibrahim alaihi salam shi ya kafa shi saboda bautan Allah sai ya ce wa inna ma uhillat li sa'atan min nahari ni ma kaina an halatta min shiga garin makka sa'a guda ne kawai na yini ni ma sa'a guda kadai aka halatta min daga yini wa inna halanta hilla li ahadin ba'di kuma ita garin makka wato birnin maka baya taba halarta ga wani mutum ya yake shi a bayana to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fala yunaf fala yunafaru sayduha kaga sai ya fara kirga hurumin makka din idan aka ce makka hurumi ne an haramta wasu abubuwa ne aka haramta sai manzon Allah ya fara kirga abubuwan da aka haramta a garin makka fala yunafaru sayduha ba a razanar da dabban farautan makka yunaffaru ba a razanarwa a firgitar in ka duba sharhul hadis na sharhun nawawi ala sahihi muslim juz'in 126 idan aka ce yunaffar ana nufin al-iz'aju wa tanhiyatuhu min mawdihi kaga wata dabba ka razanar da wannan dabba ka kore ta da nufin za ka yi farautanta Allah ya haramta haramun ne dabban da duk take garin maka akwai misali da abin da ya zo cikin almusamman na Ibnu abi shaiba game da tarihin sai na umar bin khattab zamanin yana shugabanci zamanin sai na umar yana halifa anna hamaman kana ala akwai tattabara da take kan ɗakin ka'aba in ka je zaka ga tattabaru da yawa a garin makka waɗannan tattabaru sun daɗe. to zamanin sai na umar ya taho maka da nufin umara ko aikin haji sai zama aka samu wata tattabara ba zaraka ala umar sai ta yi kashi a kan hannun sai na umar to sai na umar fa Umar umar biyadihi sai na umar ya ɗaga hannunsa sai wannan tattabaran fatara sai ta tashi tara zana kenan fa waqa ala ba'd buyuti maka. kamar da ba yanzu ba zamanin da gidajen duk kurkusa suke sannan kuma kana hangen nesa amma yanzu saboda dogayen gini ba za ka iya gani ba to mutane na kallon wannan tattabara sai ta sauka akan wani gida daga cikin gidajen makka daga nan inda sai na umar ya razana ta da ta tashi sai ta sauka a wani gida faja'at hayyatun daidai wannan lokaci sai ga wata macijiya fa akalat wannan macijiya sai ta sayar wannan tasabaran sai ta mutu sai macijin ta cinye wannan wato macijin ya cinye wannan ta tabara haka zo aka samu sai na umar ga ta tabaran nan fa da kara zana ga abin da ya faru fa hakama umaru ala nafsihi bi shati sai na umar yana halifa yace to ya zama dole kenan zai soke zai yanka akuya saboda fidiya ga abin da yake me dalili saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace fala yudaffaru sayduha ba a koran dabbar garin makka ba a razanar da idan kaga dabba a garin makka na zaune sai ka ba ta wuri ka wuce a zunka ba a razanar da ita dabban farauta wanda irin haka ya faru ga sayyidina Usman shi ma lokacin yana shugabanci an ce hakan ya faru sayyidina Umar shi ma eh, sayyidina Usman shi ma a zamanin sa in ka duba Fathul Bari eh, mujallal hudu shafi na 56 sharhin wannan hadisi Ibn Hajar ya bada misali akai annabi sallallahu alaihi wasallam yake yana daga hurumin makka ba a koran dabban farauta da take garin makka ba a koranta ba a farauta a makka Allah ya ba mu dabbobin da ke garin makka waɗanda suke daidai iyakar harami Allah ya ba su daraja sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce wala yuqtala shawquha kuma ba a wato gutsire kayar garin makka la yuktala bi ma'ana la yuqta ba a yanke kaya wanda ke garin maka. idan aka bada misali da kaya yana gwada maka bishiyar da kake ganin ba ba ta daraja ba ka da ikon kare ta bare bishiya mai daraja shi yasa aka bada misali da mafi kankanta kayar da ke garin maka ba a yadda ka tumbuke ta ba la yuqta la yu'khad ba a gutsire ba a yanke kayyar da take garin maka imam an-nawawi sharhin wannan hadisin yace wattafaqa al-ulama ala a qat'i ashjariha duk malaman suna sun ittifaki cewa haramun ne bishiyar da take garin makka matukar tana cikin iyakar harami haramun ne a sare ta allati la yastanbitu al-adamiyuna fil 'ada idan dai wannan bishiya tsurowa ta yi da kanta ba ɗan adam ba ne ya dasa ta matukar bishiya da kanta ta tsuro to haramun ne ka fara wannan bishiyar wala ta harimi kafi khalaha ba ma bishiya ba hatta ciyawa da take garin makka haramun ne ka yanka ko ka sare waqtalafu fi ma al-adamiyun illa dai kawai abinda dan adam shi ya dasa kamar misali bishiyar da dan adam ne ya dasa tunda ka samu hatta akwai itatuwan darbejiya wanda ake cewa daga Najeriya aka kai musu to irin waɗannan itatuwa wanda aka daddasa an zaka gansu a Arafa da cikin garin Makka da Madina duk ana samu irin waɗannan bishiyoyi don mutum ya ya sare ba a cewa yayi laifi sai dai idan ka sare mallakar wani mutum to nan ne kake iya zama mai laifi wanda tsakaninka da mutum amma daga dokar Allah subhanahu ta'ala na cewa ba a fare ko a gutsuri wani abu na bishiya da take harami ana maganar bishiya ce da ta tsuro da kanta ba bishiyar da dan adam ya dasa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da fadan dokokin makka Ya ce wa la tahillu saqiqatuha tsuntuwar garin makka baya halatta tsuntuwa na garin makka ba ta halatta illa shi ne sai ga wanda zai yi kigiya me ake nufi da ba ta halatta alimamin nawo ya ce eh duk wata tsuntuwa ai tana iya halatta gare ka misali idan ka tsinci abu za ta hillu luqfatu yuridu an arifa hasana a ka'ida ta sunna idan ka tsinci abu za ka yi cigiya tsawon shekara guda idan ba a samu mai shi ba kana iya amfani da shi wanda ya zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun mai ya tamallaka ha mutum daga baya zai mallaki wannan kama fi bakin bilal amma ita makka idan ka ɗauki wani abin tsuntuwa la ta hillu illa liman yu'arrifuha abadan kar ka ɗauka bayan shekara guda abin zai zama naka la har abada ba zai taɓa zama naka ba har abada bai taɓa zama naka don haka ka kyale shi shi Ka ga wani abin tsuntuwa ba sha'ana in ma ka ɗauka ka ce za ka yi cigiya to cigiyar za ka yi ta ne har abada ba wai bayan shekara guda abin zai zama naka ba wanda yana daga cikin wani abin da ya faru da ni mun je masallaci a harami sai ya to wani ya yi sallah sai ya bar agogonsa sai na ɗauki agogon sai na sa a aljihuna da nufin cewa bayan an gama sallah zan tafi akwai ofis wanda ake kaiwa wallahi sai na manci da na zo na cire kayan na ajiye a jaka kuma daman daga nan za mu dawo najeriya sai da muka zo na gunci ka kaya ya gago wallahi shekara da ta zagayo sai da na koma sai da na mai da agogon kuma a wannan gurin na je na ajiye ban ma kai ofishin ba na yi tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta hillu fa saqi fatuha illa li shi" har abada tsuntuwar makka tsuntuwar harami baya halatta sai dai ga wanda zai ci giya shine illa li munshid amma al-imamu malik shi yana da fahimtar cewa idan kai ci giya zuwa shekara guda ba a samu mai ita ba kada a yi amfani da shi ga masu sayirin bilal haka ma ga masabar al-imamu shafi amma al-imam an-nawawi da sharhin wannan hadisi sharh sahih muslim yana cewa ya ta'awwaluna al-hadith ta'wilatin da'ifa duk wanda ya ce za a mallaki tsuntuwar makka bayan shekara guda to ya yi tawilin hadisin nan tawili mai rauni tawilin yana da rauni saboda annabi sallallahu alaihi wasallam asili ya bambanta tsuntuwar makka da tsuntuwar sauran garuruwa tsuntuwa da za yi a garin nan shine wanda idan bayan shekara guda ba a samu shi ba za yi amfani da shi amma in makka ne baya taba halarta gare ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa man qutila lahu qatilun <clears throat> wanda aka kashe masa wani dan uwa katilun wato wanda aka kashe masa wani dan uwa ko huwa bi khairin <clears throat> yana da zabi na tsakanin al'amura guda biyu wannan ya taho da riwayoyi da yawa wato annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake ba yake gaya wa mutanen makka da dai asali an samu sabani ne wanda aka kashe wani mutum shine manzo Allah yake magana to idan ma za a kashe wani mutum a garin makka to kai da aka da aka kashe ma dan uwa shi dan uwan da aka kashe shi ake kira qatil wato kasashe wanda aka riga aka kashe da aka ce man qutila lahu wanda aka kashe masa dan uwa fa huwa bi khairin nazarain yana da zabi bi khairi yana da zabi na ɗayan biyu ya taho a kitabu diyat na sahihul bukhari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa imma an ya'fuwa wa imma an yaktul idan an kashe maka dan uwa a garin makka to kana da zabi ɗayan biyu ko dai ka yafe ma wanda ya kashe ma dan uwa ko kuma ka kashe shi a matsayin ka dauki fansar abin da ya aikata wanda nan kaga ba a kawo magana diya ba idan ka ce kana bukatar diya shine al-Imam Malik ce to wannan kuma dole sai an tambayi wanda yayi kisa din zaka iya biyan diya idan ya yarda zai biya diya to wannan shine ko sai a biya diya anan tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa man qutila lahu qatilun wanda aka kashe masa dan uwa wanda ya nuna cewar idan mutum aka kashe shi yana da yara yana da masu gado to wasu daga cikin su ba su da ikon yafewa sai duka waɗannan yara gaba ɗaya wato bakunansu sun haɗu a kai idan ra'ayinsu ya haɗu a kan mu yafe ma wannan mutumin to shi ne za a yafe mishi idan kowanne daga cikinsu ya ce shi a ɗauki fansa to sai a ɗauki fansa wanda shi ne limamu maliki yake cewa falau kana hun ga'iban a tiflan lam ya kulle baqina na qisas Hata ya at-tiflu wa yaqdama gaib idan ya zama daga cikin yaran wanda aka kashe akwai yara ƙanana waɗanda ba su balaga ba to za a suspendin wannan shari'a <clears throat> har zuwa lokacin da yaran za su balaga sannan a jina su fahimta game da wannan ɗan'uwa game da wannan da ya kashe musu mahaifi ko kuma ɗan'uwansu dole sai an jira yaro ya balaga kafin nan za a nemi ra'ayin magada gaba ɗayansu shin wannan da ya kashe muku ɗan'uwa za ku yafe mar ko ko za a ɗauki fansa to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama wannan magana faqala al-abbas a hadisin kenan sai abbas shine babban annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifin abdullahi bin abbas Allah ya kara musu yarda faqala abbas sai abbas yace illa al-izkhira sai fa ciyawar tsauri ya ita wannan ciyawa bai kamata a haramta mana yanka ta ba mutanen makka suna amfani da wannan ciyawa ita ce ake kira grass. ciyawar lemongrass ita ce ake kira al a cikin littafin annihaya fi garib al-hadith wal athar juz'i na farko shafin 34 ibn al yana cewa hashishatun tayyibatur ra'iha lemongrass wata ciyawa ce mai kamshi tusakkafu biha al-buyut fawqa al-khashab kamar yadda ka san a Najeriya a arewa idan za a yi jinka akan yanko ciyawa sannan sai a dora akan abin nan to haka larabawa suke da farko suna saran rassan dabino wanda shine yake zama kamar katako da suke ainihin jinka da shi kafin nan sai su kawo wannan ciyawar su dora akai ibn al-asir ce haka larabawa suke don haka tana da muhimmanci gare su idan aka ce ana jinka da wannan ciyawa kaga kenan mutanen maka idan aka haramta musu yankan ciyawar sun shiga fitina ya zo a sharhin al bukari sharhin sahih bukari eh, cewa al-izkir al-hashish haka nan makera suna amfani da wannan ciyawar a matsayin makamashi wanda suke kira ci wa yaj'alu sannan kuma ana amfani da wannan ciyawar idan za a kwaba laka kamar yadda ka san mu ma in zamu yi gini akan yi amfani da ciyawa a zuba ta a cikin laka a kwaba eh, sannan a yi gini saboda ginin ya yi ƙarfi litun masa da hilkubur wal buyut haka nan kaburbura idan an tona su saboda in sun tona kabari to sukan yi amfani da wannan ciyawa za a kwaba kahina a yi tubali da za a toshe da shi haka nan gidaje idan za a yi plasta ko wani abu aka yi amfani da shi ciyawar ana amfani da ita ta wajen jinka ana amfani da ita ta wajen kwaba laka Eh, kwaba kasa da za a yi amfani da ita wajen tubali da ake wajen gini ko kuma wato toshe kaburbura haka nan yazo cikin littafai waɗanda suke falsara kalma ta larabci al hashishatun tayyiba kamar yadda ibnu faris yake faɗa wato al ciyawa ce mai kamshi ita ce lemongrass wanda dama tana da fa'idoji da yawa saboda haka yasa malamai suke cewa wannan ya nuna cewar larabawa suna amfani da ita wannan ciyawa tun zamanin da wato suna amfani da ita a su saboda wato kawar da karni saboda ciyawa tana da kamshi idan aka kwaba kasa da ita sai zama kasar tana yin kamshi amfani da ita ga mamaci wanda in ka lura kamar yadda ake wanke gawa a sanya masa turare ko a fama ma likafaninsa saboda kawar da kowace wani karni da zai iya samuwa yana daga cikin bayanin da malamai suka yi akan wannan ba laifi bane wannan ittifaqan shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta duk wani tsiro da ke garin makka kar a yanke nan take sai abbas bin abdin abdul muttalib wato babban annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah illa al-izhir ya rasulullah sai fa ita wannan ciyawa ta tsauri a kyale mana ita fa inna naj'aluhu fi quburina saboda muna sanya wannan ciyawar a kaburburan mu wa buyutina da kuma gidajenmu muna amfani da wannan ciyawar ta wajen kwaba kasar da ake binne mamaci muna amfani da wannan ciyawar ta wajen wato jinkar gidajenmu tana da fa'idoji da yawa wanda in an ce banda ita ma an haramta mana to gaskiya larabawa za su shiga wani kunci na rayuwa fakala sai manzo Allah ya ce illal izhira sai manzo Allah ya ce to banda wannan ciyawa ta tsauri da shi kenan kaga manzo Allah sai ya kebe ita wannan ciyawar wanda malamai suke cewa ba wai a dalilin roƙon da babbansa yayi bane Allah ya sanya sababin halatta wannan ta roƙon babbansa amma tuntuni Allah ya riga ya ya halatta amfani da al-izhir inda a ce babban manzo ma bai yi tambaya ba annabi sallallahu alaihi wasallam zai magana akai littafin ibn qudama al-mughni a mujallal na uku shafin dare 61 ibn qudama yace ajma'a ahlul ilmi ala taharimi qat'i shajaril haram duk malaman sunna sun yi ittifaki bishiya ko wani tsiro na harami haram ne a yanke shi wa ibahati aqdil eh, iftir sannan duk malaman suna sun ittifaki akan cewa halal ne a yi amfani da ciyawar al-izkhir wato ciyawar sauri wannan eh, lemongrass wa ma anbatahu al-adamiyyu da duk wata ciyawa da dan adam ya zama shi ya noma ko ko itace bishiya da ta zamanto ta tsiro a dalilin da shan dan adam من البقول والزروع والرياحين zuru ya kasance akwai shuke-shuke wanda mutane suka yi wannan ba shi ake magana misali yanzu in ka tafi makka da madina zaka gani akan hanyoyi an dasa itatuwa wannan itatuwan da aka dasa ai ba Allah ne ya dasa su ba ba Allah ne subhanahu wataala ya fitar da itatuwa asali a haka ba mutane ne suka daddasa suka daddasa to ana magana ne akan ciyawa da bishiyar da ta tsuro da kanta wanda Allah subhanahu wa ta'ala shi ya fidda ita shi ya aje ta a wannan gurin ba wai dan adam ne ya tsara ya tsirar da ita a wannan gun ba to ita wannan ciyawa da kuma bishiyar ita ce a karanta wanda ibn al-munzir ya ba da labarin ittifaqin malaman sunna akai akwai hadisai kamar guda uku ne akai hadisai guda uku ne suke magana akan hurumi hurumin makka wannan hadisin muka karanta shine hadisin abu huraira sannan akwai hadisin abdullahi bin abbas kuma akwai hadisin abu shurai waɗannan hadisai guda uku yana da kyau mu rike su su ne suka tabbatar da hurumin makka kuma malamai a kansu ne suka yi istifaki saboda waɗannan hadisai gaba ɗayansu suna cikin riwayar al'imam bukari da musulun hadisan abu huraira hadisan abdullahi bin abbas hadisan abu shuraihin kulluha muttafaqun alaiha duka wadannan hadisan suna sahih bukhari da sahih muslim don haka yasa babu wani sabani a tsakanin malaman sunna akan cewa idan mutum ya tafi makka yayi hatara game da duk wata bishiyar da ya gani a daji duk wani tsuron da ya gani Allah ya haranta ya cire shi ya kyale shi shi Allah subhanahu wataala yana da damar ya shar'anta abin da ya ga dama kuma babu dan adam da ke da ikon tuhumar Allah Allah ba a tuhumarsa don mai kai wannan hukunci yana cikin bayanin ibn al-usaimin a cikin sharhul mumti eh, mujalla na bakwai shafin 218 haka nan fatawar lajinata da'ima mujalla na goma sha uku shafi na 209 ya ce Kuma alai wannan hadisin an yi wato al'imamun bukari da muslim sun yi ittifaki wajen riwayarsa wannan hadisin yana sayar bukari babu fi kitabil ilmi babu kitabatil ilmi yana sahihu muslim kitabul hajji babu tahrimi makka wa hadisi na 1355 wa zada amma riwaya ta al imam muslim ta zo da kari karin da aka samu qama abu shahin akwai wani mutum ana kiransa abu shahin rajulun min ahli yaman yana cikin mutanen yaman abu shahin asali ba larabi bane mutumin farita mutumin nahiyar iran suna da yare su ne suke amfani da irin wannan kalma ta shahi da sauransu sunansa ke na abu shahid ba larabci ba yana cikin mutanen da sarkin farisa ya turo yaman saboda yaman tana karkashinsu a wannan lokaci sai wannan mutumin da ya fito daga yaman sai ya ce ya rasulallah ya ce oktoboli ya rasulallah ku ku rubuta min wannan magana ya rasulallah ku rubuta min fa qala rasulullah sai manzo Allah yace uktubu li abi shahid ku rubuta ma abu shahid abinda na faɗa a yanzu dinnan hudubar da manzo Allah yayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace a rubuta mata al-walid bin muslim ad-dimashqi wanda ya rawaito hadisin yana tambaya al-imam al-auza'i yace masa ma qawluhu uktubu li ya rasulallah. shi wannan mutum da yace wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ku rubuta min me yake nufi قال سي الإمام الأوزائي هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله wannan kudubar da ya ji manzon Allah ya yi sai ya ce yana bukatar a rubuta masa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku rubuta masa yana daga cikin hadisai waɗanda malamai ke kafa hujja da su akan cewa rubuta ilimi sunnar manzon Allah ce a rubuta ilimi sunnar manzon Allah ce ba bid'a bace ga wani ya ce ya rasulullah a rubuta min hudu ba jawabin manzon Allah idan annabi ya bada damar a rubuta hadisi daya to ya da damar a rubuta hadisi miliyan saboda da ɗaya da miliyan babu bambanci tun duk maganar sa wannan dalilin ya al-Imam bukhari inda ya rawaito hadisin Kitabul Ilmi a farkon Sahih bukhari Kitabul Ilmi sai yace babin kitabatil ilmi babi akan bayanin sunna ce a rubuta ilimi saboda ka rubuta ilimi ba bid'a ba ce sunnar manzon Allah ce haka nan al-Imam Muslim ya rawaito hadisin dalilin haka ya kawo wannan kari da aka samu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد alhamdulillah sahabbai uku suka rawaito hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam game da haramin makka wannan muka karanta hadisin abu huraira akwai hadisin abdullahi bin abbas Allah ya kara masa yarda kamar muka ce yana sahih bukhari yana kitabul hajj babu tahrimi makka riwaya ta abdullahi bin abbas yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hudu ba yawmar fati fati makka ranar da aka yi nasarar makka ranar da makka ta zama ta musulmai a wannan rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hudu ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hazal balada haramahu allahu yawma khalaqa samawati wal arda manzon Allah ya ce kun ga wannan gari makka Allah ya haramta shi ya sanya masa hurumi yaushe ne Allah ya sanya wa masa hurumi ratun ranar da Allah ya halicci sammai da ƙasa shi kaga ba wai daga kan annabi Ibrahim alayhi salam bane tun ranar da Allah ya halicci sammai da ƙasa yace makka tana da hurumi saboda ka ce manzo Allah yake fa huwa haramun bi hurmati llahi ila yawmil qiyamah don haka makka haramun ne a tozarta ta waye ba ta hurmi hurmin nan Allah subhanahu wata'ala shi ya ba ta wa hu lam yahilla al-qitalu fihi li ahadin qabli yaki bai taɓa halatta ga wani a garin makka ba kafin zuwa nan yaji annabi sallallahu alaihi wasallam wa lam tahilla wa lam yahilla li illa sa'atun min hari? ni ma ba a halatta min yaƙi a garin makka ba face sa'a guda kawai na yi ne saboda haka farkuwa haramun bi hurmatillahi ila da qiyamah yaƙi a garin makka haramun ne har zuwa ranar tashin kiyama shine sai Abba babban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah illa da izhir hadisi yana da sai ya rasulullah an ce kada a tsinke kada a cire kada a sare bishiya ciyawa na garin makka ita wannan ciyawa da muke amfani da ita ba fa innahu liqainihim wa libuyutihim makiran makka suna amfani da wannan ciyawa a matsayin makamashi mutanen makka suna amfani da wannan ciyawa saboda jinkan gidajen fa kala sai manzo Allah yake illa al-iskir wannan hadisin muttafaqun alayhi saboda haka ya tabbatar da cewa makka tana da gurbi sahabi na uku shine abu shuraih al-adawi abu shuraih al-adawi sunansa huwailidu bin Amri a zamanin da akwai wani gwamna da ake kiransa amr bin sa'id ya yi ƙoƙarin ya tura sojoji su zo makka saboda su yaƙi mutanen makka wannan bayan suwar annabi sallallahu alaihi wasallam wato rigimar da aka samu kenan wanda abu ya auku ne bayan rasuwar mu'awiya bin abi sufyan Allah ya kara masa yarda ya bar wasiyar ɗansa yazid bin muawiya ya zama shugaba to sai ya zamanto akwai wasu daga cikin sahabban manzon Allah waɗanda ba su yarda ba ba su yarda yazid bin muawiya ya zama shugaba din ba wanda daga cikin su akwai abdullah bin zubair sahabi akwai al-husayn bin ali bin abi talib shi ma bai yarda ba da dai wasu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Sau da ka shi wannan gwamna ta sashin yazid wanda ake kira Amur bin sa'id yana garin madina sai ya shirya mayaka su taho makka saboda abdullahi bin Zubairu yana garin makka ya je yana makka saboda neman mafaka ga ka'aba sai ya shirya runduna na mayaka da za su tafi makka saboda yakar abdullahi bin zubair kaga wannan fa bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ke shi al-husayn bin ali Allah ya kara masa yarda al-husayn bin ali ya riga ya bar makka ya tafi kufa saboda mutanen kufa sun ce ya taho za su yi man baya. wanda kuma can gwamna na kufa din a wancan lokaci shi ya shirya yadda aka kashe shi Allah maɗaukaki ya masa rahama to amma shi Abdullahi bin Zubair yana garin Makka lokacin da wannan gwamna ya tsara zai tura sojoji su je Makka saboda yakar Abdullahi bin Zubair sai shi wannan sahabin manzon Allah Abu Shuraihin la'adawi. wanda shi ake kira Huwaid bin Amrin yace i'izan a ayyuhal amir ya kai gwamna kamin izini uhaddisuka qawlan kama bihi rasulullah zan baka labarin wata maganar da manzon Allah ya tsaya yayi huduba algada min yawmil fati safiyar ranar da aka samu nasarar makka manzon Allah ya wannan ba. uzuna ya kunnuwa na biyu dinnan sun ji hudubar manzon Allah wa wa'ahu qalbi zuciyata ta dauki duk abin da manzon Allah ya faɗa wa absaratu aynaya idanuna sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar da yayi wannan huduba hina ta kallama bi saboda haka ina so ka bani dama in faɗa maka wannan magana da manzon Allah ya faɗa yawmu fathi makka saboda yanzu ka shirya runduna na mayaka za ta tura garin makka yace annahu hamidallahu afna alai ranar da aka yi fatku maka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma Allah godiya yayyabo ga Allah subhanahu wataala sun makala sannan manzon Allah yace inna makkata harramaha Allah wa lam yuharrimha an-nas Allah shi ya haranta garin makka ya haranta yaki a garin makka falam yahilla limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasika biha daman baya taba halarta ga wani mutum da ke imani da Allah da ranar ƙarshe ya zubar da jini a garin makka wala ya abidu biha shajara kada ya tumbuke wata bishiya fa in ahadun tarakkasa bi qitali rasulillah fiha har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana idan ma wani mutum ya zo a bayan naki sai yayi nufin zai yaki garin makka sai kuka hana shi sai ya ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaki mutanen makka sai manzo Allah ya ce fa qulu lahu ku gaya masa inna Allah azina li rasulihi Allah shi yayi wa manzonsa izinin ya yaki garin Makka walam ya'dal lakum amma ku Allah bai muku izini ba wa inna ma azina li fiha sa'atan min nahar manzo Allah ya ce ni ma din an min izini ne na sa'a guda kawai da rana wa kad ayatat hurmatuha al-yawm hurumin Makka ya dawo a yau ka hurmatiha bil amsi kamar yadda hurmin ta yake a jiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wal yuballigh shahidul ga'iba wanda ya halarci wannan hudubattawa ya isar da sakon nan ga wanda bai samu zuwa ba saboda ka Abu Shuraih yace kaji abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa wanda ni naji na kuma gani zuciyata ta dauki duk kalmar da manzo Allah ya faɗa hadisin yana sahih bukhari yana kitabul ilm babina na li al ilma shahidul ga'iba da kuma sahih muslim kitabul hajj babu tahrimi makka wa sayriha to sai mu je hadisi na gaba wa an abdullah bin zaid bin zaid bin asim an-najjari radiyallahu anhu an karbo hadisin daga abdullah bin zaid anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala abdullahi bin zaidin ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya ce inna ibrahim harrama makkata lalle annabi ibrahim alaihi salam ya haramta yaki a garin makka wada ali ahliha kuma yayi kira yayi addu'a ga mutanen makka yayi musu addu'a wa inni haramtu madina ni kuma na haramta madina kama harrama Ibrahim makka kamar yadda annabi ibrahim ya haramta makka wa inni da'awtu fi sa'iha nayi addu'a game da sa'i na awon hatsi na garin madina wa muddiha da mudu wanda ake awu da shi a garin madina na yi addu'a da mislima da adihi ibrahim da ahli makka kwatankwacin addu'ar da annabi ibrahim alaihissalam ya yi wa mutanen makka mutafakun alai shi ma hadisun al'imamun bukari da muslim sun daidaita wajen riwayarsa yana sahihun bukhari kitabun buyu babu barakati fa'in nabi sallallahu alaihi wasallam muddihi da kuma sahihu muslim yana babu fadlul madina wa du'a'in nabi sallallahu alaihi wasallam fiha bil baraka ko bayani tahrimiha illa dai a riwaya ta al-imam muslim akwai kari da aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam yace nayi addu'a ga mutanen madina bimislai ma da'a bihi Ibrahim li ahli makka Allah ya ninka albarkar da annabi ibrahim ya roƙi allah ya ba wa mutanen makka allah ya ninka ya ba wa mutanen madina in ji mazan allah sallallahu alaihi wasallam wata riwaya yana cewa mislama da abiki ibrahim alaihi salam zaka wannan hadisin ka ɗauka kamar annabi ibrahim shi ya haramta makka la wancan hadisin muka karanta a baya ya riga ya wuce hadisin abdullah ibn abbas allah tabaraka wa ta'ala shi ya haramta makka tun ranar da ya halicci sammai da ƙasa to amma idan Allah ya haramta makka wa zai isar da wannan sako ga mutane manzanninsa saboda ka annabi ibrahim a.s. ya isar da wannan sako shi ma annabi sallallahu alaihi wa ya isar da wannan sako amma haramcin makka ba wai daga addu'ar annabi ibrahim a.s. salam kawai ba sai dai annabi ibrahim babu shakka ya yi addu'a allah ya albarka ga mutanen makka ya samar musu abinci da sauransu wanda shi ne manzo Allah ya ce to ni ma na roƙi Allah subhanahu ta'ala ya sanya wa Madina hurumi kamar yadda annabi Ibrahim A.S ya roƙi Allah wa ta'ala ya sanya wa Makka hurumi kaga an samu hurumi guda nawa guda biyu to wannan dalilin yasa Ibn taimiyya a littafin majimu'u fatawa in ka zo mujallal 27 shafi na 14 ya ce iyakar hurumin duniya kenan guda biyun nan kuma haka din ne daga haramin makka sai haramin madina wannan dalilin ya ka ga sarakunan saudiya suke alfahari a ce khadimul haramaini ka ce ah, me sa ba za su ce khadimul haramaini ne walkut wa baitul maqdis la baitul maqdis baya cikin harami masallaci ne mai alfarma masallaci ne mai tsarki masallaci ne mai daraja ana samun lada amma ba shi da alfarma irin wanda Allah ya sanya wa makka da madina haramun ne ka kira kudus da cewa harami haramun ne ya ce walai laisa bi baitul maqdis makanin yusamma haraman babu wani guri a kudus wanda ake kiransa harami harami guda biyu ne ahaduha na farkon su shine haramun bittifakil muslimi haramin da duk musulmai sun yarda harami ne wanda shine makka wa huwa haramu makka sharafa Allah ta'ala haramin makka duk musulmai sun yi ittifaki akan cewa harami ne saboda waɗannan hadisai guda uku da muka karanta hadisin Abu Huraira hadisin Abdullahi bin Abbas hadisin Abu Shuraihin al-Adawi wanda suna sahih Bukhari da kuma sahih Muslim saboda ka ittifakan duk malaman sunna sun yarda makka harami ce na biyu shine haramun inda jumhurin ulama babu ittifaki amma akasarin malaman sunna sun yarda haramun nabi madina harami ce ba a samu ittifaki ba amma makka an samu ittifaki madina akasarin musulmai sun yarda cewar harami sai ya ce fa inna hadha haramun inda jumhurin ulama akasarin malaman suna sun yadda cewa madina harami ne kamar al'imamu malik al'imamu shafi al'imamu ahmad bin hanbal akwai hadisai fahiha mustafiba an nabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisai da yawa waɗanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam suke tabbatar da cewa madina ita ma harami ce don haka harami guda biyu ne daga makka sai haramin madina ba a cewa akwai wani harami kuma a duniya illa dai waɗannan wurare guda biyu daga cikin waɗannan hadisai kamar misali hadisan eh, sahabbai guda uku na farkonsu shine sayyiduna ali bin abi talib hadisin sa yana sahihu ibn khuzaima hadisin 209 yana ba da labari yace wata rana mun fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kharajna ma'a rasulillahi hatta idza kunna bil harra bis suqya allati kana li sa'd bin abi mun fita bayan garin madina ji sayyidina ali muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani guri na shayar da ruwa na sa'ad bin abi waqqas lokacin da aka isa wannan guri sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ito ne bi wabu ku kawo min ruwan da zan yi alwala falamma tawabba a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala kama fastaqbala alqibla thumma kabbara manzo Allah ya fuskanci alqibla ya kabbara thumma qala sanan sai yace abi ibrahimu ya allah babana ibrahim kana abduka wa khaliluka ya kasance bawanka masoyinka Wada da'aka li ahli makka yayi addu'a ya roke ka ka sanya albarka wa mutanen makka wa ana muhammadun abduka wa rasuluka kuma ni muhammad bawanka ne manzonka ne addu'uka li ahli madina ne kuma ina maka addu'a ina roƙonka ya allah ina yi wa mutanen madina addu'a an tubari ka lahum ka yi wa mutanen madina albarka fi muddihim wa sa'i mudu da suke awu da shi sa'i da suke awu da shi misla ma barakta da ahli makka irin yadda ka sa albarka wa mutanen makka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma albarakati barakatai kowace albarka guda ka sa wa mutanen makka Allah ina roƙo ka sa albarka biyu ga mutanen madina duk albarka guda da aka yi wa mutanen maka ina roƙonka ka ninka wannan albarkan ka sanya wa mutanen madina kuma hadisin ya inganta yana fahihul jami'i fagir hadisi na 2,270 kaga ya tabbatar da cewa madina harami ne ta samu addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan akwai hadisin anas bin malik wanda shi ma ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma ja'al bil madinati bi'fai ma ja'alta bi makka min baraka ya Allah ka sanya wa madina ninki biyu na albarkan da ka sa wa makka shi hadisin Anas yana sahih bukhari yana kitabu fada'il al madina da kuma sahih muslim kitabul hajj wannan yana daga cikin dalilai waɗanda suke nuna cewa madina tana da falala kwarai saboda addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata Allah ka sanya albarka magarin madina ninki na albarkan da ka sa wa garin maka. sannan akwai hadisin abu sa'id maulal mahari mafri wani tabi'i ana ce masa abu sa'idin maulal mahari yana zaune a garin madina sai aka yi wata annoba aka yi wata annoba A wani lokaci na yunwa mai tsananin gaske ya samu mutanen madina zamanin ta kenan bayan wucewan bayan wucewan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa saboda ka shi wannan malami da ya baro Masar ya taho Madina saboda karatu gagarin Madina ya samu wahala wato na rayuwa saboda ka sai ya ga gwamma ya bar garin Madina amma kafin ya bar gari bari ya zo ya samu shawaran malami sai ya zo gurin sahabi manzon Allah shine Abu Sa'id al-Khudri fa qala lahu don Abu Sa'id al-Khudri yana cikin sahabbai da suka wato rasu a karshe yazo ya samu Abu Sa'id al-Khudri ya ce masa inni kasirul iyal ni mutun ne ne yawan iyalai wa kad afabatna shidda ga wahala ta same mu a garin Madina fa aratu an anqula iyali ila ba'd ar-rif ina so in yi kaura in bar garin Madina ko da wani ƙauye ne can jin zauna saboda wahalar rayuwa na cikin garin nan sai abu sa'idin kudiri ya ce masa la tafa'al karka yadda ka bar madina zamil madina ka zauna a garin madina ya ba shi misali da wata tafiya da suka yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam azunnu annahu kala hatta kadimna usfan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ɗauki sahabbai an tafi wani gari da ake kiransa Usfan yana kilomita hamsin ta gabashin jidda osfan kilomita hamsin ta gabas da jidda kaga kenan nesa da garin madina an taho wannan garin usfan fa aqamu biha layali manzo Allah ya dade a garin osfan din nan mutanen sahabbai da suke tare da shi suna ba da labari ga abin da ya faru wanda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin zaman nasu yayi wata addu'a wanda yake cewa Allahumma inna Ibrahim harrama makkata faj'alaha harama ya Allah ka sani annabi Ibrahim ya haramta makka ya sanya ta hurumi wa inni haramtu al-madina haraman ni ma na haramta madina na sanya ta hurumi ma baina ma'azimaiha tsakanin duwatsu biyu na garin madina Allah ya huraka fiha damun kada a zubar da jini a garin madina wato haramun wala yi kuma lufi hasulahu likitali haramun ne mutum ya dinga tafiya da makami tsirara a garin madina wala tukbatu fiha shajara haramun ne mutum ya kaɗe wata bishiya ko ya buge ta illa li alfi sai fa idan zai zai kade ne saboda dabbobi su ci ganyen wannan babu laifi Allahumma barik lana fi madinatina manzo Allah ya Allah kai albarka ga wannan garin mu Madina اللهم بارك لنا في طائنا الله كي البركة غسائم اللهم بارك لنا في مدنا الله كي البركة غمودم اللهم بارك لنا في طائنا اللهم بارك لنا في مدنا اللهم بارك لنا في مدينتنا منذ الله يجنك ميميتاوه sai mazan Allah ya ce Allahumma ji alma'al barakati barakatain ya Allah ka saka duk albarka guda da ka sa wa makka to ka shi ga madina wallazi nasibi yadihi sannan mazan Allah ya ce wa ina muku rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa ma min al-madinati shi'bun babu wani matsatsin hanyar dutse a garin madina wala naqbun babu wata hanya da take cikin garin madina illa alaihi malakani face akwai mala'iku guda biyu ya harusa ha suna gadin garin madina hatta takdamu ilaiha ba za su bari ba sai kun koma garin saboda sahabbai hankalinsu ya tashi suna tsoron wato bayan su sun bar garin madina suna usfan makiya abokan gaba za su kai hali ga iyalansu shi da manzo Allah yake karku da mu in dai muka yi tafiya ni da ku to Allah yana tura mala'iku su gadin garin madina sai mun koma wanda yana cikin wato ainihin albarkar da Allah ya sanya wa garin madina a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai har zuwa yanzu bane in ka dubi sharhin hadisi sharhun dawawi ala sahihi muslim juz'in tar shafi 148 fihi bayanu fadilat al-madina wa hirafatiha fi sallallahu alaihi wa kasarat a zamanin annabi ba wai mutane suke gadin madina ba mala'ikun Allah ne to in ka lura da waɗannan hadisai waɗanda suke tabbatar da hurumin madina sai ka gama kamar ai madina ma ta fi saboda annabi sallallahu alaihi yana cewa Allah ka ninka albarka wanda ka sa wa makka ka ninka shi wa garin madina saboda ka sai al'imamu malik ya ce ai madina ta fi makka daraja saboda waɗannan Hajji. amma ibnu abdulbarri wanda yana cikin fitattun malamai waɗanda suka fi ilimi ta sashin mazhabar ma al'imamu malik ka duba littafin at-tamhid wanda ya sharhin muwaffa yace addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi la shakka fa mu mujabu la mahala Allah ya amsa masa ba makawa sai yace wa qad zanna qaumun anna hadha alhadith yadullu ala anna almadinata afdalu min makkah afdalu min makkah li du'a rasulillahi laha bi mithli du'a ibrahim li makkah akwai malaman da suke ganin ai madina ta fi makka saboda cewar annabi Allah ka ninka albarka wa garin madina albarkan da ka sa wa makka saboda ka sai suke ganin madina ta fi makka yace wa hadha يحتمل لموضع دعاء رسول الله وموضع التضعيف في ذلك إلا أنه قد جاء في مكة آثار كثيرة تدل على فضلها أي waɗannan hadisan kawai ka ji inda za a karanta maka hadisan falalan maka kuma sai ka ga zina ba ta da irinsu ibn abdulbari ya ba da misali wanda yake cewa da farko farin farko tukuna a matsayinka na musulmi abinda manzon Allah ya ce buniyar islamu ala hamsin musulunci gaba daya an gina shi ne akan abubuwa guda biyar fa zakara minha hajjal baitil haram aikin hajji rukuni ne na addinin musulunci yanzu idan aka ce aikin hajji rukuni ne kaga ba a aikin hajji a garin Madina iyaka in ka tafi Madina ziyara ce kaje kawai ga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ibadar aikin haji a maka ake to rukunin musulunci gaba ɗayansa yana garin makka ta ina za ka ɗauki makka ka ce madina ta fi ka baya ga haka sabata an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ja'ala al-ilhad fihi min al-kaba'ir duk mutumin da ya tafi makka da nufin zai yi sabon Allah to niyyarsa din kawai tana cikin al-kaba'ir bai ma je makka din ba niyyarsa an riga an rubuta mar kamar yayi laifin ne saboda aya ta 25 ta suratul hajj wa man yurid fihi bil hadin bi dhulmin nuzikhu min azabin ali duk wanda ya nufin zai yi ilhadi a garin makka ilhadi ko shine fasikanci wanda zaka ga akwai wadanda suke tafiya makka saboda su yi fitsara saboda su samu duniya to daga lokacin da mutum ya kulla niyyar zai je makka yayi ilhadi imma bid'a imma fasikanci Allah ya rubuta masa azaba ya rubuta masa wato laifi na azaba wanda za a masa a dalilin wannan niyyar ta saboda ka anan ba ka hada madina da makka domin madina ba ta da wannan falala a cikin alkur'ani ko hadisin manzon Allah yace kuma madina makka ita ce qiblatul ahya'i wal amwat ya tabbata cikin hadisin manzon Allah haka ya zo cikin alkur'ani makka ita ce alqiblar masu rai kuma ita ce alqiblar matattu hatta ce idan za a kwantar da shi a kabari sai an juya fuskarsa zuwa makka alƙibla ina za ka haɗa makka da madina wa rabiya an ibadihi fa hatta auzarahum bi qasdil qasid lahu marra min dahrihi wanda ibn abdul barri ce da zaran ka kulla niyyar zaka je bautar Allah a garin makka kana samun yardan Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi sallam. akwai hadisin da ya tabbata daga gare shi yana cewa wallahi inni la'alamu annaki khairu arzillah wa ahabbuha ila Allah lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai hijira ya hau wani tsauni a lokacin da yake hijira shi da sayyidina Abubakar ya hau wani tsauni ya juya ya kalli Makka yana bege yana sha'awar garin Makka yace na rantse da Allah inni la'alamu annaki khairu arzillah na san ke makka ita ce mafi alkhairin ƙasa ta Allah gaba ɗaya. manzon Allah ya ce makka ita ce mafi ke ce mafi alkhairin ƙasar Allah wa ahabbuha ila Allah kuma duk duniya duk wata ƙasa ta duniya babu ƙasar da Allah ya fi so fiye da garin makka sai manzo Allah ya ce yake walaula anna ahlaki akhrajuni minki ma kharajtu in ba dan mazaunanki su suka fidda ni ba wallahi ba bazan barki ba yanzu Allah kaga abin da ya faɗa wannan kalmar kadai kai ka sani ta fi wato ya nuna makka ta fi garin madina annabi sallallahu alaihi wasallam ga hadisi muka karanta riwayar abdullah bin abbas inna allaha harrama makka yawma khalaqa as-samawati wal arda Allah ya sanya wa makka hurumi tun a ranar da ya halicci samai da kasa kaga ko annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake roƙon Allah ya sanya wa madina hurumi amma makka tuntuni tun halittar duniya Allah ya sanya mata wannan hurumi saboda haka ibnu abdul yace dalilun ala fadliha ala sa'iri ma harramahu an-nas wa anna du'a ibrahim li makka kana kama qala Allah azza wa jalla addu'ar da annabi ibrahim yayi wanda shine Allah ya bada labari a suratul baqara aya ta 126 wa iz qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlihi min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir ibnu hazm yace duk da cewa akwai falala da madina ta samu saboda addu'o'i da manzon Allah yi kasancewar manzon Allah ya yi rayuwarsa a nan a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da addinin musulunci a nan manzon Allah ya rasu ya ce la hujjata fi hadithil babi lahum li'anna takthira al-baraka biha la yastalzimu al-fadla fi umur al-akhirah kasancewar madina tana da tarin falala baya nuna cewar ita ce mafi daraja a wajen Allah subhanahu wa wanda in ka duba fathul bari mujallar na hudu shafin dari da goma sha bakwai ibn hajjar ya yi magana a kai da kuma mujallar na uku shafin tamanin da daya da malamai irin dalilai da suka dinga bayarwa wanda cikin waɗannan dalilai akwai hadisin manzon Allah da ke cewa salatin fi masjidi haza khairun min alfi salatin fi yawa ka yi sallah a masallacin Madina ya fi sallah dubu da kai a wani masallaci na duniya illal masjidal haram sai dai masallaci mai alfarma na makka manzo Allah ce ban da shi wato sallar duniya kaf ba ta samun daraja irin wacce aka yi ta a garin madina sai fa idan a makka ne kai hadisin abdullahi bin umar wanda yake karfafa wannan akwai hadisin abu hurairah shi ma wanda a ƙarshen sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa illal al-masjid al-haram fa innahu afdalu minhu bi mi'ati alf salati salla a ka'aba ta ɗara sallar da kai a ko'ina sau dubu ɗari mi'ati salatin sallah ɗari sannan a madina sallah dubu kaga ya zama sallah dubu ɗari wanda shi ne malamai suke kafa hujja da dama ga hatta almajiran al'imamu malik wato sai da suka bar wannan fahimta na cewa madina ita ce mafi daraja saboda waɗannan hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ke nuna cewar yana malamin yana cewa hasabtu salata bil masjid al haram wanda ni nayi lissafi sallah ɗaya idan kai a ka'aba balaga salatan wahida bil masjid al haram sallah ɗaya idan kai a masallacin ka'aba umru 55 sana yana daidai da wanda ya shekara da 55 yana sallah a wani gari wa sittata ashhurin da watanni shida wa 20 laila da kwana 20 kai sallah ɗaya tak a ka'aba ya fi sallar wani a garinsu da ya shekara hamsin da biyar yana sallah idan ma ya shekara hamsin da biyar yana sallah kenan ko ka shekara hamsin da biyar a garinku kana sallah da wata shida da kwana ishirin sannan za ka samu ladan sallah ɗaya tak da wani ya yi a ka'aba ka ina za ka hada madina da makka mu karanta hadisi na ƙarshe وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنكر حديث لك علي بن أبي طالب الله كارم سيرجع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزم الله يتشي المدينة حرام مدينة هرميتي شيني حرام wato haramun ne saba ma Allah tabaraka wa ta'ala a cikin garin Madina ma baina ayrin ila saurin daga tsakanin dutsen ayr zuwa dutsen sauri jabalu ayir yana kudancin madina tsakaninsa da masallacin manzo Allah mil takwas ne jabalu ayir yana kudancin madina yana kudancin madina wato yana alƙiblar madina saboda alƙibla a garin madina kudu ne saboda makka tana kudu da madina tana kudu da madina inda alƙibla yake a garin madina nan ne ta wannan nahiyar jabalu ayirin yake tsakaninsa da masallacin manzon Allah mil takwas hadisin yana sahih muslim yana babu fadlul madinati wa du'a annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce rawahu muslim kuma hadisin yana sahih bukhari yana kitabu fadailil eh, madina babu haramil madina kaga kenan hadisin ya kamata ibnu hajar ya ce muttafaqun alai amma yace hadisin rawahu muslim sai dai hadisin nan ya samu mushkila kamar yadda ibn hajar ya yi magana a kansa a cikin fathul bari mujallar na shafi na 83 yana cewa kada abu ubai malamai sun yi magana game da mushkiloli da aka samu tattare da wannan hadis mushkilar ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake harabin madina yana tsakanin duwatsu biyu dutsen airu da dutsen sauru to dutsen airu babu shakka yana madina amma dutsen sauro yace hadhihi riwayatu ahli al-iraq wa amma ahli al-madina fala ya'rifuna jabalan indahum yuqalu lahu thawr amma iraq akwai dutse da aka san shi da dutsen sauro amma a madina babu wani dutse da aka sani da suna jabalu sauro wa inna ma saurun bi makka akwai jabalu sauro a garin makka amma a ce a garin madina babu wani dutse da aka san shi da suna jabalu sauro don haka yasa wato malamai ke ganin waɗanda suka ruwaito hadisin kamar yadda ibn hajar yake cewa riwayar ta mutanen iraq ce sai suke kaddara jabalu saur din nan a garin madina yake alhali ba madina yake ba yana garin maka wannan ra'an asalin hadis yana cewa asalin hadisin kamar yadda abu ubaidin ya faɗa asalin hadisin ma bayna ayirin ila uhudin ما بين عير ila uhudin hurumin madina yana tsakanin dutsen airu da dutsen uhudu saboda duwatsu guda biyu nan su suka sa garin madina a tsakiya mazan Allah ya ce tsakanin duwatsu biyu sai aka samu jabalu airin amma babu jabalu saurin a garin madina saboda aka asalin hadisin jabalu uhudin ake nufi waɗanda suka rawaito hadisin nan ne aka samu kuskure Allah subhanahu ta'ala ya musu rahama waɗannan hadisai gaba daya suna tabbatar da harami ga makka da kuma harami ga madina kamar yadda muka ce haramin makka wannan mutafakun alai haramin madina ya samu jumhurin a'imma wanda ya shafi mazhabobin nan gaba daya sun tabbatar lallai madina tana da harami amma duk da haka dan ka cire wata bishiya a garin makka a garin madina iyaka kayi haramun bila bamani inda ya bambanta kenan da garin makka ita makka idan kai wani laifi za a yi ma wata tara a kai amma madina babu bal huwa haramun bila bamal wanda eh, kamar yadda al-imam an-nawawi ke fada cikin sharh fahihi muslim eh, juz'i na talatin shafin 134 haramun ne a samu ka tare wata bishiya ko ka cire wani toho na garin madina matukar Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da shi ba shuka na dan adam ba amma idan ka yi fa babu wani kara da aka yi maka illa dai ka nemi gafaran Allah subhanahu wata'ala sanin waɗannan abubuwa wajibi ne ga mutumin da zai tafi Madina haka kuma wanda zai tafi Makka wanda yana daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da garin Madina yana la'antar duk mutumin da yayi bid'a a garin Madina wannan dalilin yasa kafin ka shiga garin Madina zaka ga wani babban allo da aka sa babban allo an rubuta hadisin manzon Allah manzon Allah ya yi la'anta ga duk mutumin da ya je Madina yayi fasadi ma bidi'a ya kai garin Madina ko ko ya kai fasadi ya kai fasikanci annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya la'anci wannan mutumin saboda barna da za ka yi a wannan guri mai tsarki ya bambanta da barnar da za ka yi a garin amma shedan ba zai rabu da mutane ba don haka za ka samu wasu kokarin su shine su je wannan ƙasar don su yi fasadi Allah ka tsare Allah kuma ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai Allah subhanahu ta'ala ya mana gafaran kurakurai akwai waɗanda suka rubuta wasu tambayoyi a yi haƙuri wannan yana cewa mace ta haihu cikin ramadan don haka ba ta samu yin azumi ba saboda shayarwa kafin zagayewar ramadan kuma sai ta ɗauki wani cikin kuma tana shayarwa don haka ba ta samu biyan wanda ake binta ba komai yawan bashi ba sa faduwa ana nan ana bin bashin ciyar wanda da yake kanta dole za ta biya ba a cewa saboda ba su suka sun yawa Allah ya yafi la mace da ta aji azumi dalilin shayarwa za ta ciyar a madadin kowace rana ta ba da rabin sa'i haka ma matar da ya zamanto ta aji azumi a dalilin ciki da ta samu wannan kuma ya ce wanda ya ji aikin hajji yaya zai yi wajen kamsu salawa zai rika bin limami ne a kaba ko ko zai rika yin sallarsa shi kadai to me kai shi maka idan zai je maka ya zauna a ɗakinsa yana sallar shi kadai ne amfani ka je maka ba ka zauna a gida ba wato shi yana ganin kamar matafiyi bai kamata ya je jam'i ba wannan kuskuren mutane da yawa suna da shi idan ladan ya ce hayya ala salati to ya kira mazauni ya kira bako hayya ala salati ku zo ga sallah da kai mazauni da bako wajibi ne ku amsa kiran wannan ladani sai dai idan kai bako kana cikin uzuri to wannan kuma dalilin uzurinka shine wannan wajibi yake faduwa a kanka wani misali mota ce ta zo ta tsaya za ta sha mai sai ji ana hayya ala salat kaga ai shi biye ne dama ana gama shan mai zai wuce akwai larura don haka ba zai sallar ba amma kai ka riga ka zo garin ka aje jaka tana zaune ma a gefen masallaci ana hayya ala sala da kace ai kai bako ne ba ka da uzurin da zai hana ka zuwa sallar jirgi. ya kamata mu da wannan wanda ibnu ibnu ya yi magana kai mai yawa a ciki babu shakka a akwai da suke zuwa makka sai su ringa sallah a hotel ba sa zuwa ma komi a ka'aba suka yi mamaki ne ya kai su makka duk. wannan kuma ce na kan ga wasu mutane idan sun buɗe littafi ana karatu sai su ɗora hularsu a kai ko wani mabuɗi ki ko dai wani abu haka makamancinsa shin koyin hakan babu laifi babu shaka akwai laifi ga tsora wani abu sama da maganar Allah subhanahu wa ta'ala musamman dai alkur'ani ba ma littafi ba game da shi shine aka yi magana kan cewa wa kalimatullahi hiya al bai kamata a tsora wani abu a sama da maganar Allah subhanahu wa ta'ala اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك